واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله وشي قبل درس cikin wannan littafi mai albarka adda'u waddawa wadda shehun musulunci ibn qayyim al-jawziya ya wallafa satin da ya wuce mun kwana karkashin fasalin da malam ya yi mishi suna da zammu ta'alluq bil irja zargin ratayuwa da aƙidar murji'anci mun fahimta ko waɗannan fasulla da malam ya yi fasulla ne da suke tattaunawa a kan yadda da yawa daga cikin ƙungiyoyi suka ɓata gabarin tafarkin sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mafi haɗarin abin da ya jefa su a cikin wannan bata shine ɗaukar fahimtar addini kai tsaye ba tare da jagoranci na sahabbai da magabatan musulunci ba duk wanda ya ce ta irin wannan hanya zai yi karatun addini to zai tafi. kuma ba zai taba daukan tafarki da ya dace ba jama'a muna fahimta yan jabariya suka ce ai duk abin da mutum zai aikata a duniya haka Allah ya sa shi bayi da ikon cin gashin kansa da kansa wajen barin aikata wannan laifin saboda haka duk abin da Allah ya rubuta shine zai faru da mutum idan ka ga mutum na shan giya ka ce wani don me kai ake ce to ya danyi haka Allah ya rubuta mini ko kana so ka ce ba a rubuta mini bane abin haka ne amma ya fahimce shi ne a juye jama'a mun fahimta yan murji'a su kuma suka ce a'a ai imani daban aiki daban mummunan aiki baya iya cutar da imanin mutum suka ce imanin cikakken fasiki daidai yake da imanin abubakar da umar jama'a duka waɗannan aƙidu da kuke gani wallahi mutum zai iya kubuta ne daga ɗaukar mummunar aƙidar da ba za ta amfane shi a kiyama ba idan ya yarda cewa zai kwaikwayi addini ta hanyar alƙur'ani da hadisi a bisa fahimtar magabata a bisa fahimtar magabata haka ibn taymiya yace karka ce kai qur'ani da hadisi ka hada da fahimtar magabata idan ka fassara aya sai mu tambaye ka yanzu akwai wanda ya gabace ka a wannan fahimtar in babu to ba mu damu da abin da kake so ka faɗan ya fito a cikin ayar ba jama'a mun fahimta duk abin da ka fahimta duk yadda kaga ka fahimci larabcinka fassaran da za ka yi ma'aya fassaran da za ka yi hadisi ya dace da yadda magabatanka suka fassara in ba haka ba wata ran sai ka ganka da wata aƙidar da sahabban annabi ba su santa ba ka zo ka fahimci addini a baibai ka fahimci addini ta yadda ba zai amfane ka ba fasali na gaba malam yace alkafu fi fahamil muhabba kuskure wajen fahimtar soyayyar da za a yi wa bayin Allah akwai waɗanda ta wannan hanyar suka samu rudu a cikin aƙida suka rungumi addini a karkace suka je suka bata malam ya ce wa min ha'ula'i daga cikin irin waɗannan mutane man yaktaru bi muhabbatil fuqara bi muhabbatil fuqara akwai wadda yake ruduwa da son fakirai son miskinai wal mashayikh son shehunai wa salihin son bayin Allah na kwarai akwai wadda waɗannan abubuwan suka ruɗe shi jama'a mun fahimta iya abin da ya makalu da shi shine akwai waɗansu waliyai da ya makale a zuciyarsa akwai waɗansu shehunnai da ya makale musu a cikin zuciyarsa akwai waɗansu fakirai ko miskinai da ya makale musu a cikin zuciya malam yace to akwai waɗanda suke ruɗuwa su kauce wa tafarkin shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hanyar son fakirai ko son shehunai ko son salihan bayi wa kasratu taraddud ila quburihim da yawan kai kawo zuwa ga kaburburan waɗannan shegunnai ko kuma waliyai wa tadarru'i ilaihim da kuma kaskantar da kai zuwa gare su duk abin da ya shafi wannan shehin sai kaga hankalinsa na tashi sai kaga yana kaduwa sai kaga yana samun firgici jama'a mun fahimta duk wanda yake da wani wanda ya rike makamancin wannan a fiska a magana a taɗi za ka ga yana kimanta shehinsa ko yana kimanta waliyin da ya naɗa a matsayin waliyi ne sama da yadda yake kimanta manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in kuma mun fahimta? to yana da haɗari malam ya ce akwai waɗanda suke ɓata son sahabbai addini ne ƙaunar manzan Allah addini ne kai ƙaunar musulmai addini ne dole ka so musulmai yan uwanka dole ka kaunace su dole ka so malamin addini dole ka kaunace su to amma malam na, bayani akan akwai waɗanda ta wannan hanyar su kuma suke zamewa maimakon su yi abin a ma'aunin shari'a to sai su yi shi a ma'aunin da ya saba ma shari'a kuma ta wannan hanyar sai su je su zame sai su taɓe sai kuma halaka ta tabbata a kansu malam yace wa kasratu taraddud ila quburihim da yawan kai kawo akan kaburburan su wa tadarrui ilaihim da kuma kaskantar da kai zuwa ga waɗannan shegunnai wal istishfa'i bihim da kuma neman ceto da sunansu duk abinda zai yi to zaka ga yana fakewa ne ta wajen irin waɗannan shehunnan ko waɗannan da yake ganin waliyai domin neman waraka ko neman biyan bukata jama'a mun fahimta yanzu ne abin ya sauki da idan damuwa ta dami mutum sukutum da guda yakan nada kayansa ya tafi kabarin wani shehi ko wali da ya sani domin ya je ya roki biyan bukatansa yanzu ne abin ya sauki da idan mutum zai faɗi sai ka ji ya ce shehu jama'a mun fahimta malai ce to dukkan wannan ababa da ake yi wani matsayi ne wani hurumi ne na Allah aka ɗauka aka ba ma wannan wadda ake kira a madadin Allah ne malam yace wa tawassul ilallahi bihim da kuma tawassuli a wajen Allah da waɗannan shehinai ko waɗannan waliyai ko waɗannan salihan bayi ma'ana duk abin da zai yi sai ya yi tawassuli da waɗannan salihai da yake ganin su salihai ne ko waliyai da yake ganin waliyai ne wasu alihi bi haƙƙihim alaihi da kuma roƙon Allah bisa haƙƙin waɗannan waliyan da yake kansa in zai roƙi Allah to sai ya roƙi Allah da haƙƙin waɗannan shehunnai a wajensa domin su a wajensu kamar ma waɗannan shehunnan suna ɗan bin Allah wani bashi ne saboda haka idan ana so Allah ya yi wani abu sai a haɗa da su kamar su ɗin za su iya sa Allah ya yi abun ko da bai yi yi ba jama'a mun fahimta wasu alihi da roƙon Allah bi haƙƙihim alaihi da haƙƙin waɗannan salihai a kansa wa hurmatihim indahu da huruminsu ma'ana matsayinsu darajarsu a wajensa to sai a roƙe shi don darajan shehin don albarkan shehin sai a ce ya bayar jama'a mun fahimta wa minhum daga cikin waɗannan mutane man yattaru bi aba'ihi wa aslafihi akwai wanda yake ruduwa da iyayensa da magabatansa iyayensa tafarkinsu magabatansa tafarkinsu Allah ya samu dace wannan duk lokacin da mutum yake zai kwaikwayi addini jama'a ya kwaikwaya daga waɗanda suka gabace shi abdullahi dan mas'ud ya ce wadda yake raye bai samu aminci daga fitina ba duk wanda zai kwaikwayi addini ya kwaikwaya daga can baya waɗanda suka ɗauko abin daga maɓuɓɓugarsa yadda suka fahimta shine fahimta yadda suka kalli abin shine fahimta mai kyau idan fahimtarka ta saba ma fahimtar su fahimtar kuskure kai to akwai wadda yake ruɗuwa. da abin da iyayensa suke kai to yanzu idan mun ɗauki fahimta kaza to yanzu iyayenmu batattu ne kenan wannan sai ya sa ya doge akan abin da iyayensa suke kai wa aslafihi ko kuma malamansa ko kuma shehunansa ko kuma waɗansu wadda shi ya yadda su ne malamai to abin da suka doge sai ya doge a kansa idan ya kauce ma abin sai ta to yanzu su malam wane sun bata kenan su malam wane ba su yi daidai ba kenan ai malam wanen da kake nunawa ai ba ma'asumi ba ne don kuma an ce ya yi kuskure ai ba an ce ya bata ba ne ya yi kuskure kuma dolensa ne tun da shi ba annabi ba ne Abin da aka ce kenan yakan iya daidai malamin kan yakan iya kuskure inda ya dace da daidai a ɗauka a yi aiki da shi inda yayi kuskure a ajiye a mishi addu'a amma zai iya kuskure zai iya kuskure cewa babanka ba haka yayi ba ai ba cewa aka babanka dan wuta ne ko ce bane amma dai kuskure yayi sai ka tafi akan kuskuren jama'a mun fahimta malam yace akwai waɗanda suke ruduwa da abinda suka samu iyayensu akai abinda suka samu magabatansu akai Allahu akbar ka san galibi galibi ba wadda suka gagara ma addinin musulunci adalci irin yan bokon da ba su san addini ba irin tsarin rayuwa da ya samu babansa akai firyaki irin zaman da ya samu babansa akai yaƙi. irin matar da babansa ya aura shi yaki irin gidan da babansa yake zaune shi yaƙi irin tsarin da babansa yake rayuwa a kai yaƙi saboda ya fahimci rayuwa akwai canji amma a addini ita addini ba a ci gaba irin na babansa har yau yake yi shi a addini babu ci gaba a duniya ne kawai ake ci gaba amma addinin yadda ya samu to ai cewa ake ilimi kogi ne to kai na gidan kun an riga an shanye ne da babu kari ko kuma babu wani abu da za a fahimta tun da kace kogi ne ai fassara ake ma ilimi wato shi ba a zuwa ƙarshen sa kowa sai dai ya tuttuɗe abin da ya tuttuɗa ya wuce idan ka nuna ka zo magariyar tikewa a ilimin addini to kaman ka nuna ku kun shanye kogin kenan jama'a mun fahimta saboda haka irin sallar da yake yi irin yadda ya tashi kuma da zai tashi ma alal akalli ya je yana karatun addini to ai da sauki zaka ga tun ya gama sakandaren sa ya ya je ya yi jami'an sa ya yi digirin sa na farko ya yi digiri na biyu har yau zaka samu yana tafiya yayi kwasa kwasai na duniya amma bai taba ware shekara ɗaya eh, wani course akan addini ba hmm. yace bari in je a wannan shekarar ina so na koyi tajwidi na iya karanta alkur'ani da tajwidi na ba ma alkur'ani shekara ɗaya a wannan shekara ɗayan ya ware malami in ma ya ɗauki malamin da zai koya mai karatun alkur'ani wanda ya san ya iya ko kuma shi ya dinga zuwa da ƙur'aninsa ana koya mishi ga yadda ake izhari ga yadda ake idgam ga yadda ake iklab ga yadda ake ikfa wannan duk ba damuwarsa bane a musulunci ba ci gaba irin karatun ƙur'aninsa na shekara ashirin har yau shi yake yi amma abin da ya samu iyayensa a duniya a tsarin duniya shi duk bai yadda ba a hakan iyayen ƙauyawa ne a duniya bai yadda da tsarin a rayu a duniya akan tsarin iyaye ba saboda haka ya bar ƙauye ya bar gidan ubansa ginin laka ya zo ya yi flat mai kyau ya zauna saboda ya fahimci wancan ci baya ne amma a musulunci musulunci shi ba a ci gaba haka ne ko ba haka bane haka ne wa anna lahum inda Allahi makanan wa salahan cewa ai waɗannan iyaye ko waɗannan shehunne ko waɗannan magabata suna da wani matsayi da kuma kyautatuwa a wajen Allah fala du'unahu hatta yukhallisuhu saboda ka ba su roƙon Allah bare su kadaita Allah a cikin roƙon duk lokacin da za a roƙi abin da za a roƙa sai an hada da wani Allah a cikin roƙon kama yushahad fi hadratil muluk kamar yadda ake gani a fadar masu mulki fa innal muluk su masu mulki ta abu likawatihim zunuba abna'ihim wa aqaribihim sukan yi afuwa sukan yi rangwame sukan yi alfarma likawatihim ga najikinsu na kusa kusansu zunuba abna'ihim laifin ‘ya'yansu wa aqaribihim da makusantansu to haka suke cewa idan mutum ya zama babba a musulunci ya rika ya kai ya kawo to yana da wannan matsayin shi ma a wajen Allah jama'a mun fahimta suka ce ai kamar yadda ake gani a fadar masu mulki yanzu mutum idan yana tare da gwamna ɗari bisa ɗari don ya kashe maka ya kashe banza idan kaga an kama ɗa an kai shi kurkuku shekara biyu uku wallahi bayi tare da manya ne kuka ka je kuka gani babu wani wadda za ka gani dan wani wadda ya kai ya kawo suka ce to ai haka abin yake a wajen Allah to don Allah ku dubi irin walakancin da aka ma dan annabi Nuhu da nasin Qur'ani ubansa manzo ne matsayin ubansa ya ce ce shi shi Allah da kai da ubanka ku bi shi kawai magana kenan in ba ku bi shi ba in uban ne bai bi ba uban zai ci wuya in dan ne bai bi ba dan zai ci wuya jama'a mun fahimta amma kaunacece ne ya tsakaninku wannan ibada ce Allah ce shar'anta da ya bi mahaifinsa mahaifi ya kyautata ma ɗansa ya ba shi hakkoki mace ta bi mijinta miji ya ba wa mace hakkokinta makwabci ya ba wa makwabcinsa ɗalibi ya girmama malaminsa ya ba shi hakkokinsa malami ya ba da hakkin almajirinsa wannan dukkan hakkoki ne na shari'a amma kar a wuce iyaka kar a wuce iyaka wa idza waqa'a ahadun minhum fi amrin mubzi'in idan wani daga cikin irin waɗannan mutane ya fada cikin wani al'amari mai firgitarwa kallasahu abuhu to baban shi sai ya cece shi wa jadduhu kakan shi sai ya cece shi bi jahihi wa manzilatihi saboda matsayinsa da kuma kusancinsa a wajen shugaban ba haka ake yi ba suka ce to duk wanda ya kai ya kawo a harkar musulunci shi ma haka yake a wajen Allah kaga soyayya ce ga waɗansu bayin Allah ta ja su har suka yi mummunan fassara ma addini wannan tafiyar sai ta kai masu ratsi hanya in uwa mun fahimta saboda haka annabi yake cewa la ta ni, kar ku kambama ni kar ku ɗaukaka ni kar ku ƙetare gona a wajen sha'anina kamar yadda kiristoci suka ma ɗan maryama in ji manzan Allah ku ajiye ni a matsayina da Allah ya ajiye. katsun fi fahami afwillahi ta'ala wa rahmatihi fasali na gaba malam ya ce kuskure wajen fahimtar afuwan Allah da rahamar Allah yanzu mun ji waɗansu waɗanda son waɗansu bayin Allah ya sa suka taɓi to wannan fasalin kuma kuskuren da ke cikin mummunar fahimta da waɗansu suka yi wa afuwar Allah da rahamar Allah Allah ne afuwa ne wallahu gafurur rahim to akwai waɗanda da suka kalli wallahu gafurur rahim ɗin sai suka fassara shi ba daidai ba yadda suka rungume shi sai suka ɓata a sanadiyar fahimtarsa da suka yi malam ya ce, wa minhum man yattaru bi anna Allah azza wa jalla ganiyun an azabihi akwai waɗanda suka rudu da cewa ai Allah madaukakin sarki ganiyun an azabihi ai Allah ya wadatu daga mishi azaba wa azabuhu la yazidu fi mulkihi shay'a azabar Allah ai ba ta ƙara ma Allah komai a cikin mulkinsa wa rahmatuhu la tanqusu min mulkihi shay'a rahmatsa kuma ba ta rage komai a mulkinsa in ya maka azaba ba abin zai kare shi in kuma ya maka rahama babu abinda zai ragu a mulkin shi suka ce to don me zai yi azaba azabar wace riba zai ci a cikin ta a matsayinsa na arhamun rahimina kun ga fasaran da suka yi mishi suka ce azabarsa ba za ta daɗe shi da komai ba don ya maka azaba ba wani amfanuwa da zai yi haka kuma don ya ji kanka babu wani raguwa da zai yi sai suka ce to ashe kenan maganan azaban ma duka rashin fahimtar Allah yasa kuke ganin da mutane azaba fa yaqulu sai ce ana mutarrun ila rahmatihi aini mabukaci ne mai tsananin bukata zuwa ga rahamar Allah wa huwa agnal agniya Allah kuma shine mafi wadatan masu wadata walau anna faqiran miskinan suka ce ai inda za a samu fakiri miskini mutarran ila shurbati ma'in wanda ya bukatu ya tsanantu a cikin bukatar kurban ruwa ya samu ruwan da zai sha inda man indahu inda man fi darihi shaddun a wajen wadda gidansa akwai wani gulbi akwai kogi na gudana suka ce misali kamar mutum ne da ya fada cikin kishi ya shiga halin kakani kayi shi kenan sai ya taho gidan wani mutum shi kuma wannan mutumin ba ma famfo yake da shi ba a'a wani kogi ne wani kwari ne na ruwa yake gudana a gidansa lamama na ahu minha yace inda yana da karamci ai ba zai hana shi ya sha ba suka ce to rahamar Allah tana da iyaka ne suka ce don dan kasha wiwi don dan zina don ka dan yi sata shi da rahamar ga ta nan kan kowa da kowa ta kai har fastoti ma ana ba su arhama yaya kuma kai zaka je a ce sai ya maka azaba kun ga fasaran da suka yi suka ce walau anna faqiran miskinan inda za a samu wani fakiri miskini muqarran ila shurbati ba wanda yake cikin bukatuwa zuwa ga shan ruwa inda man fi darihi shatun zuwa ga wadda gidansa shi akwai kogi ya jari wadda yake gudana lama mana ahu ha ba zai hana shi ruwan sha ba fallahu akramu wa ausa'u suka ce to Allah ai karanci yafi yalwat yafi yalwatawa duk abinda wani zai baka a bayan Allah ne wal magfiratu la tanqusuhu shay'an ita gafara ba ta rage Allah da komai wal uqubatu ita kuma uquba la tazidu fi mulkihi shay'a ba ta kara mishi komai so da kai suka ce wallahu gafurur rahim ne suka miƙe kafa suka yi ta yin abin da suka ga dama aljanna ai ta mai rabo ne jama'a mun fahimta yanzu Allah idan yana so kai kuɗi ba da kai ba da kai wato ka fahimci yadda suka fahimci abin da kuskure ai kuɗi rahamar Allah ne Ƴaƴa, rahamar Allah ne lafiya rahamar Allah ne to tun da ka yadda in Allah na so ka yi kuɗi za ka yi kuɗi me yasa baka zauna ba ka zauna mana ka. ya nuna waccan rahamar ma baka fahimce ta bane idan dai annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam zai yi sallah sai sawunsa ya kumbura kai kuma ka ce wallahu gafurur rahim ne ka zauna ashe baka fahimci ayar ba ce. idan dai annabi ya koyar da sahabbansa azumin annabi dauda yau a yi gobe a sha jibi a yi gata a sha citta a yi a sha annabi ya razanar da sahabbansa game da tabarruji abu hurere ce mu mata a cikinmu idan tana zuwa tana tafiya daga can za ka ɗauka bukka yadda ta sha sutura yanzu kai ka fahimci yadda kai ka fahimci wallahu gafurur rahim haka su suka fahimta to shi yasa duk wanda ya dauki fahimta ba irin tasu ba wallahi sai ya bata sai ka dubi duk yadda ka san Allah sayyidina Abubakar ya fi ka sanin Allah duk yadda ka san Allah sayyidina Umar ya fi ka sanin Allah sai ka dubi kuma yadda suke kiyaye dokokin Allah wannan shine sanin Allah na gaskiya wannan shine ba da haƙƙin mahaliccinka na gaskiya wannan shine fassara wa alƙur'ani da sunna fassara na gaskiya shi Allah duk inda ya zo magana a cikin alƙur'ani a game da mu'amalantan bayansa a wajen hukunci yakan kawo abin da ya shafi rahama sai ya kawo azaba idan ya kwaɗaitar sai ya razanar shine ake ce mishi at-targhib wa tarhib duk wanda ya ɗauki janibi ɗaya ya tafi wallahi sai ya bata dalilin da yasa ake cewa ka koma zuwa ga fahimtar magabata saboda kai ba za ka iya hada ayoyin ba ba za ka iya hada su ba karatunka ya kasa dan bana bakwai ka iya jamma a ayoyin ka fitar da sakamako amma su Allah ya musu baiwan haka idan ka kalli hadisi ya ce kaza sai wani ya zo sai ya ce kaza yanzu ka kalli alkur'ani a wani waje a cikin alkur'ani Allah yake cewa yawma idin ya waddu alladhina kafaru wa asawur rasula law tusawwa bihimul ardu wa la yaktumuna Allah hadisa Allah yake kafirai waɗanda suka saɓi manzan Allah da fajirai a ranar alkiyama idan suka ga furmutsin tashin alkiyama Allah ya ce za su yi burin ina ma da ƙasa ta baje da su shine ma'anan wa ƙulul kafiru ya laitani kuntu turaba da su burin ina ma da ƙasa suka zama Allah yace wa yaktumuna Allah hadisa ba za su ɓoye ma Allah kowane zance ba su da kansu za su yi bayani tiriyan tiriyan amma a suratul al'ami da Allah ya tambaye su aina shuraka'i alladhina kuntum tasumun qalu wallahi rabbina ma kunna mushrikin suka ce Allah wallahi ba mun shirka ba to a wannan ayan Allah ya ce za su yi mini bayani wala yaktumuna la hadisa ba za su koyi ba to ga wata aya kuma ta ce za su ce wallahi ba su yi ba yanzu wannan ba sai ka samu malamai ba idan da kanka da ka hada ba sai ka kwafsa ba sai ka kwafsa gashi nan a cikin suratul mursalat Allah ya cewa hadha yawmu la yantiquna yau rana ce da fadirai da kafirai ba da su yi magana ba wala yu'zanu lahum fayataziruna Allah ce ba ma za mu ba su izini ba balle su ba da uzuri a suratul rahman ma yake fa yawma idin la yusalu an dhanbihi insun wala jan Allah ce ba za a tambayi aljini ko mutum ma wani laifi kai ba Allah ce ba za mu tambaya ba a wani ku sai ce fa warabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun na rantse da ubangijinka sai na tambaye su baki daya akan abin da suka yi yanzu ayoyin nan in baka samu malamai ba ba za ka bata ba jama'a mun fahimta saboda haka dole sai ka ɗauko abin to idan kai kana karatun da kanka ne in ka gamu da ayar ko hadisi kai baka san akwai wata a gefe ba zahirinsa yake cin karo da wancan ba ko ayar da a zahirinta kamar tana cin karo da wannan ba dole sai an maka bayani yan uwa muna fahimta shi yasa aka ce in za ka yi karatun ka samu malamai malaman sunna ba haka mai ahalar ya faɗa ba malaman sunna waɗanda suke bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam to su tunda harkar su ce sai su warware maka yadda matsalolin yake sai ga da izinin Allah ka samu kubuta a cikin rayuwa in uwa muna fahimta fasali na gaba kasrul fahamil fasid hadarin fahimta mai muni ma addini abinda zai jawo maka irin wannan mummunar fahimtar abinda za ta samar maka na lalacewa a rayuwar duniya ɗaukan mummunar aƙida a rayuwar duniya da kuma asara a ranar gobe kiyama wa minhum daga cikinsu man yaktaru bi fahmin fasidin akwai wanda yake ruduwa da mummunar fahimta fahimahu huwa wa adrabuhu min nususil min nususil qur'ani was sunna wadda ya fahimta shi mai fahimtar da ire-irensa daga nassosin alqur'ani da sunna mun fahimta ko da ya kalli al alqur'ani da ya kalli hadisai sai ya ciro fahimtar a cikin littafin Allah da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kansa to sai ya zan ya fahimto ne a kuskure ya fahimto ne a kuskure akwai wani malami da ya taba da'awar sunna a ƙasar nan wanda yanzu ya koma dan mai tatsi ne hadarin da ya fara samu eh ya ce to shi ya fara samun ishkali a ƙur'ani an ce ‘yan wuta za a raka su ne tiriyan tiriyan har zuwa wuta wasiqal ladina kafaru ila jahannama zumara za a raka yan wuta ne tiryan tiryan tiryan har zuwa bakin wuta hatta idza ja'uwa sai sun iso wasiƙan lazina ta kawar ilal jannati zumara yan aljanna su ma za a raka su ne tiryan tiryan har zuwa bakin kofan aljanna hatta iza ja'uha su ma har sai sun iso a zo a buɗe sai ce to ga hadisi kuma ya ce za a hau siraɗi ne sai ce to hadisin ƙarya ne ga ya auna karatun ne da kansa da ya ga ya gagara warware karatun to sai ya hukunta karatun kuma da kansa jama'a kuna fahimta galibi duk ra'ayi idan na bata ne da ka samu malamin shi ya zauna ya mun fahimta ko za ka samu malamin malamin masabar ko limamin wannan tafiyar shi ne ya baje qur'ani a gabansa ya ciro fahimtarsa a cikin alqur'ani kun fahimta yanzu abin da zai baku ku mamaki aqidar aqidar ɗariƙa da tafiyar ɗariƙa kun san daga mafarki aka samu ta daga mafarki ne asalin tafiyar shi shehu tijjani mafarki ya yi. a mafarkin annabi ya zo ya ba shi kaza da kaza da kaza sai aka samar da tafiya don Allah jama'a don Allah to ka kalli tafiya tsakaninsa da annabi Muhammadu shekaru ne masu yawa sai ya yi mafarki an ba shi kaza an ba shi kaza an ba shi kaza an ba shi kaza an ba shi kaza duk wannan su salatul fatin nan duk a mafarki aka ba shi. to kawai sai aka zo sai aka kama tafiya akan wannan don Allah babu gaibu a cikin wannan tafiyan Muhammadu Bakari to irin waɗannan za ka samu tafiye-tafiyen saboda haka daga cikin masdar nasu na karɓar shari'a yadda kuke karɓa a ƙur'ani da hadisi to su ana haɗowa har da mafarkin shekulai ma ana karɓar shari'a a ciki Allah ya sa mu dace malam ya ce wa minhum man yattaru bi fahmin fasilin akwai waɗanda suke ruɗuwa da gurɓataccen fahimta fahimahu huwa wa azrabuhu min nususil qur'ani was sunna wanda da shi da ire-irensa suka fahimto irin wannan fahimtar daga cikin nassosin alqur'ani da sunna fattakilu alaihi sai suka je suka dogara akan wannan fahimtar kattikali ba abihim kamar dogaran waɗansu daga ciki ala qaulihi ta'ala akan fadin Allah wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda Allah yace za mu yi maka kyauta manzon Allah za mu baka mu baka har sai ka gamsu ka ce ya maka sai suka ce to ba shi kenan ba in dai za a ba ma annabi wannan daman har sai ya gamsu ya ce ya isa akwai wanda zai bari ya tafi wuta ne to yanzu don Allah wannan ba gaibu bane tunda bai kai ba a faɗi da sunanka ba ko ba gane ba an je din za a yi ta tsuruwan amma dai tunda ba a ce da kai ba ai ya kamata ka kama wani waje to suka ce ai Allah ya ce da manzon Allah wala saufa yu'tika rabbuka fatarda wa huwa la yarda an yakuna fi nari ahadun min ummatihi suka ce annabi kuma ba zai taba yarda wani a cikin al'ummarsa ya zama a cikin wuta ba tunda Allah ya ce za mu yi ta maka za mu yi ta baka sai ka yarda to suka ce annabi kuma ba zai yarda a sa wani a al'ummansa a wuta ba kaga sun dogara da wala saufa rabu rabbuka fitar da ba za su shiga wuta ba wa hada min akbahil jahali malam yace wannan yana daga cikin mafi munin jahilci wa abyanil kadhib alaihi da kuma bayyanannen ƙarya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa innahu shi manzon Allah yarda bima yarda bihi rabbuhu azza wa jalla zai gamsu da abinda ubangijinsa ya gamsu wato duk abinda Allah ke so manzon Allah yana so kun gane magana duk abinda Allah ke so manzon Allah yana so kun gane magana saboda haka duk abin da ya so manzan Allah zai so saboda haka in ya ce a tasa ka manzan Allah zai ce a tasa ka Allah ba zai ce a tasa ka manzan Allah ya ce a'a ba to abin da suka gagara ganewa shine cewa manzan Allah na yarda ne da abin da Allah ya yarda da shi idan Allah ya ƙika sai manzan Allah ya ƙika in Allah ya soka sai manzan Allah ya soka wallahu ta'ala yurbihi ta'ziba zalama lalle Allah zai yardar da manzon Allah azabtar da azzalumai wal fasaka da fasikai wal khawana da maha'inta wal musirrina alal kaba'ir da waɗanda suke dogewa akan kaba'ira manyan sabon Allah fa hasha rasuluhu sallallahu alaihi sallam kai ai manzon Allah ya tsarkaka a ce Allah yarda bima yarda bihi rabbuhu tabaraka wa ta'ala bai yadda da abinda ubangijin sai yadda ba a ce Allah ya ce kaza annabi annabi bai yadda da haka ba to yadda ka ji ana cewa za a azabtar da azzalumai za a azabtar da fasikai za a azabtar da maha'inta da waɗanda suka doge akan sabon Allah to manzon Allah ɗari bisa ɗari zai yadda da azabtar da waɗannan mutane domin sun saɓi Allah ne jama'a mun fahimta Allah ba zai ce a azabtar da su don an ce wa manzon Allah wala saufa yu'tika rabbuka ya yace a Allah ban yadda a azabtar da waɗannan ba wa kattikali ba abihim ala qaulihi ta'ala kamar dogaron waɗansu daga cikin su akan faɗin Allah maɗaukacin sarki inna Allah yakfiru dhunuba jami'a suka ce ai Allah yana yafe laifi baki ɗaya. ya kuke daga hankalinku dukkan waɗannan misalai jama'a manzan Allah eh, malam yana kawo mana ne a sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam waɗanda suka ɗauki wata fahimta ƙarƙashin waɗansu ayoyi da hadisai sanadiyan ayoyi da hadisan yadda suka musu mummunan fahimta sai suka bata malam yace wa hadha aidan min aqbahil jahali wannan fahimtar ma yana daga cikin mafi munin jahilci fa inna shirka dakilun fi hadhihi al-aya ai shirka da Allah ma ta shiga cikin wannan aya ba Allah ya ce inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a Allah yana gafarta laifi baki ɗaya ba malai to ai da yake yaghfiru dhunuba jami'a har shirka ma ai tana cikin ayar malam yace fa innahu ra'su dhunubi wa asasuha ita kuma shirka ita ce kan sabon Allah ita ce tushen sabon Allah duk wani sabon Allah kanin shirka da Allah ne wala kilafa babu sabani tsakanin malamai anna hadhihi al-aya cewa wannan ayar fi haqqi ta'ibina Allah ya faɗa a Qur'ani ne a haƙƙin waɗanda suka tuba idan mutum yayi laifi ya tuba inna Allah yakfiru dhunuba jami'a ayar malam yace ba fa tana nufin wai ka je ka sha shagalinka inna Allah yakfiru dhunuba jami'a ba ayar tana magana ne da waɗanda suka tuba ga Allah suka bar laifuffuka jama'a mun fahimta fa innahu yakfiru dhanba kulli ta'ibin Allah zai gafarta laifi zunubin kowane wanda ya tuba min ayi dhanbin kana kuma daga kowane irin laifi ne ai ko boka ne ya tuba Allah zai yafe shi to ayar tana magana waɗanda suka tuba ma Allah su ne Allah zai gafarta musu laifuffukan da suka tuba baki ɗaya ba ayar tana magana ka je ka yi abin da ka ga dama inna Allah ya zunuba jami'a ba walau kanatil aya fi haƙƙi gairi ta'ibin malam ce kuma idan da ayar tana magana ne akan haƙƙin waɗanda ma ba su tuba ba su ma inna Allah yakfiru dhunuba jami'a labatalat nususul wa'idi kulluha to da dunnatin wa'id cewa za a azabtar da mazinata za a azabtar da barayi za a azabtar da waɗanda suka yi fada da addini to da duk waɗannan nasosin da ba su da amfani in dai ayar inna Allah yakfiru dhunuba jami'a tana magana ne akan wanda ya tuba da wanda bai tuba ba to ayoyin da suke bayani akan narkon azaba me amfanin su in ji malam jama'a kuna fahimta wa ahadisu ikradu qaumin min almuwahhidin min an-nar bi shafa'a da kuma hadisai da suka nuna za a ceci waɗansu mutane daga cikin waɗanda suka yi tauhidi daga cikin wuta na farko sun mutu sun yarda da Allah sun gaskata manzon Allah kuma sun yi ibada sai dai sun yi waɗansu laifuffuka da za a azabtar da su a wuta wadda ta hanyar ceto akan cece su daga cikin wutan to me ya kai su wuta inda inna Allah yakfiru dhunuba jami'a jama'a kuma yin ko annabi ya ce a hadisi bukari ya fidda hadisi mumini bai taba firgita ya jajurce ya tsaya akan wani ɗan uwansa mumini ya ga ya fidda shi a cikin wani kangi ba kamar yadda muminai za su tsaya ma yan uwansu muminai a ranar alkiyama eh. bayan an gama hisabi an tafi da yan wuta wuta an yi komai yan aljanna ya ce ku zo mu je gun Allah mu nemi alfarma a fito mana da suwa ne za su je su roki Allah Allah akwai abokanmu wadda muke karatun qur'ani tare da su akwai waɗansu muna sallah tare da su akwai waɗansu da su muke azumin ramadana da su muka gina masallatan angonmu da su muka yi karatu a wajen malaminmu da su muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza Allah kuma suna wuta ka san wani zaka samu ya samu fast mark zai shiga aljanna amma sai yayi dan shekara kamar miliyan goma a wuta wuta babu kasa da shekara miliyan goma shine ma'anar labisi na fiha a haƙaba in dai mutum ya shiga wuta ko na sharan fage ne babu kasa da shekara miliyan goma mafi karancin kurkukun lahira shekara miliyan goma na can na nan ka ɗaya gama Allah ya samu dace to sai su ya Allah akwai irin waɗannan mutane suna cikin wuta Allah sai ce musu dukkan abin da kuka faɗa nan da alamominsu duk wanda kuka gan shi da wannan alaman da kuka ambata ku je ku da shi kasan irin guraben alwala suna nan da hafizinsu Allahu akbar annabi ya ce za su je su ciro su baki ɗaya daga cikin wuta sai su ce ya Allah dukkan waɗanda muka ambata maka da alamominsu mun fidda su a cikin wata Allah sai ce to bari a muku gyara ku koma wadda kuka same shi a cikin wuta da imani gwargwadon dinar ɗaya ku fito da shi sai su koma su je su fito da su ya ce ku koma wadda kuka je kuka same shi da imani gwargwadon kwayar zarra ku fito da shi idan suka fito da su Allah sai ce musu shafa'atil anbiya wa shafa'atil mala'ikatu wa shafa'as salihun baqiya arhamur rahimin zai ce annabawa sun yi ceto mala'iku sun yi ceto salihai yanzu su ma sun yi ceto baqiya arhamur rahimina saura mafi tausayin masu tausayi Allah shi ma sai kwaso waɗansu a fito da su <laughs> eh duk mi gogin nan tanan da za a <laughs> ah, to mutumin da bai sallah shi kan ba sai ta can karshe karshe ba amma zai fito eh ah, to ka dubi da irin rayuwar gayun nan irin waɗannan yara irin yadda rayuwar su take wani za ka samu wallahi rabon shi da sallah ya ci wata biyar a wannan wata biyar da bayi sallan ya kashe wani ya kashe mutum biyu ko uku to wannan kan ba sai da du'a'i ba Allah ya shirya da su malam ya ce wa hada innama ata sahibahu min qillati ilmihi wannan tunanin ya zakke wa mai tunanin ne saboda karancin iliminsa wa fahimihi da karancin fahimtar addininsa fa innahu subhanahu shi Allah madaukakin sarki hahuna ammama wa aslaka anan ya game sai ya sake maganar baki daya inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a ya game kowa da kowa ayar an sake ta akan kowa da kowa fa ulima annahu arada ta'ibin wannan yasa aka fahimci wadda suka tuba Allah ke nufi tunda akwai waɗansu ayoyi da yayi maganan ga 'yan wuta a cikin wuta ana azabtar da su saboda ba su sallah ana azabtar da su saboda ba sun ci kuɗin marayu ana azabtar da su saboda sun ci dukiyar jama'a sai ya nuna waccar ayan da aka ce ana yafewa duka wadda suka tuba ne domin akwai waɗansu ayoyi da suka ambaci ga waɗanda suke wuta a kan waɗansu laifuffuka kaga yanzu wannan ayoyin sun bayyana ma'anan waccar aya ɗin jama'a mun fahimta wa fi suratul nisa'i kassasa wa qayyada amma a suratul nisa Allah sai ya kassase sai ya qayyade waɗanda yake magana da su kana yace inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi Allah bayi gafara idan aka yi shirka da shi wa yakfiru ma duna zalika liman ya sha. amma na gafarta abin da ke kasa da shirka ga wadda ya so kaga waccar ta ce ana gafarta zunubi duka wannan kuma ya ce akwai wadda bayi gafartawa sai ya nuna waccar daban wannan daban kun gane magana Wattar ana yafe laifi duka a nan kuma sai aka ware wani laifi aka ce ba a yafewa wadda ba a yafe wannan sai ya nuna waccar ayan da aka ce yakfiru zunuba jami'a fassaransa daban la yakfiru an yushraka bihi fassaranta daban jama'a mun fahimta fa Allah subhanahu Allah madaukakin sarki sai ya bada labari annahu yakfiru shirk yana la yakfiru shirk bai gafarta shirka wa akbara sai ya sai sai ya bada labari annahu yakfiru ma dunahu amma na gafarta abinda bai kai shirka ba wannan idan ana raye ne ko kuma idan an mutu idan an mutu in ana raye kan da shirka ko ba haka ba idan ana raye da shirka da wadda ba shirka ba duk in mutum ya tuba da a yafi jama'a mu fahimta yanzu mutum ne yana kungiyar tsafi ba kungiyar tsafi sunanta ba sai ya tuba Allah zai yafe shi ko bai yafe shi ba sai ya shi amma idan ya mutu akan wannan laifin idan shirka ne babu afuwa in ba shirka bane yana karkashin mashi'ar Allah jama'a mu fahimta walau kana haza fi haƙƙi ta'ib idan da wannan aya ita kuma akan haƙƙin wanda ya tuba ne lam yufarrik baina shirk wa gairihi to da Allah ba zai bambance tsakanin shirka da wani ba in dai wanda ya tuba ne da shirka da wanda ba shirka ba to duka da a yafi jama'a mun fahimta amma tun da yace ba zai yafi shirka ba zai iya yafi abinda bai kai shirka ba wannan ya nuna wanda bai tuba bane jama'a mun fahimta amma in wanda ya tuba ne da shirka da wanda ba shirka ba duka ana yafewa wa kaktirari ba'd al-juhal bi qawlihi ta'ala kamar kuma yaudaruwan fadin waɗansu jahilai da fadin Allah madaukakin sarki ya ayyuhal insanu ma garraka bi rabbikal karim ya kai dan adam mai ya ruɗe ka daga ubangijinka mai karamci to sai mu kwana anan sati mai zuwa Allah kai mu sai mu zo mu tashi akan wannan ayan ita ma da har da suka ɗauka a ciki ta kai su zuwa gabata Allah ya amfanar da mu da abin da muke karantawa fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik